masu hada-hadar safarar mutane daga Najeriya na alkawartawa yara mata ƙanana cewar za su samar masu da guraben karatu a jami'o'i ko kuma aikin yi a can kasar ta jamhuriyar turkawar arewacin cyprus in an isa can kuma labari ya sha bambam wata sanarwar haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da safarar mutane ta najeriya da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar arewacin cyprus ta aiko mana na nuna cewar bincike ya tabbatar da cewar daga watan nuwamban bara kawo wannan lokaci 'yan Najeriya kimanin kashi saba'in a cikin matan da aka yi safararsu zuwa ƙasar ta Cyprus dukkaninsu hada-hadar karuwanci aka sanya su. Muhammad Alhaji Adamu da ke zama malami a Jami'ar Maiduguri ya yi karatun babban digirinsa a ƙasar ta Cyprus. Da farko dai ita ƙasar Cyprus ta Arewa. Sunanta a hukumance shine wato Turkish Republic of Northern Cyprus. wato jamhuriya ce ta turkawa na arewacin cyprus babu wanda ya amince da ita a cikin kasashen duniya a matsayinta na ƙasa mai ɗiyauci face ƙasar wato turkiya saboda suna da alaƙa ta jinsi saboda mutanen wurin yaren turkarci suke kamar yadda na je da na shiga wannan bangare din da gani duk da cewa ni nayi karatu a kudancin Cyprus ne da na tsallaka bangaren sa saboda ita kasar tana samun tattalin arzikin ta yana bunƙasa daga shigan yan Najeriya sai ka ga 'yan Najeriya din suna abin da suka ga dama ba ka ga kullum daga su ne zuwa wannan hotel din su ne guje-guje da mota akan titi da sauransu. Duba ita kasar wannan Cyprus ta arewa din ba ta da tsari wanda yake sa ido sosai da sosai akan baki ba kamar ita kudancin Cyprus inda muka je ba sauran mata din ma ana kai su don suna yin karuwanci ba za ka ga 'yan Najeriya nan wasu za ka ga suna ma ba mu kunya an ka gansu wasu ba za ka so ma kai alaka da su a ce da kasa da ya fito ba a kasan turai akan samu irin wasu mutane wanda sun ɗebi shekaru ba su yi aure ba sai ka ga shi kuma a lokacin da zai samu wata 'yar Najeriya hakan nan dai sai ya ɗauko ta kamar sun yi aure kaga suna ci gaba da zama tare da ita sannan kuma idan ka duba kana cewa duk mutumin da wai za a ce mar wai zai je arewacin cyprus wai kawai wai domin ya zo ya nemo wani abin duniya ko wani abu a su ma suna fama da matsalar tattalin arziki za ka gan su kasar ba ta kai wasu kasashen turai da yadda mutane suke faɗa din ba tun da wasu kasashe ba su ɗauke ta cewa a matsayin ƙasa ba sun ɗauke ta ne a matsayin kaman wato yanki ne da ta yanke da ta yi gaban kanta daga ƙasar wato cyprus ɗin dunkulalliya wannan jamhuriyar to za ka ga to abin yana da kamar wuya a ce don su a wurin su kan ce za su hana 'yan Najeriya zuwa. A gefe guda kuma, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran wata kungiyar da ke rajin samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya. ya yi jan hankali. A mafi akasarin lokuta abin da yake jan hankalinsu zuwa kasashen waje ba komai ba ne illa neman mafita na ƙangin rayuwa da ake ciki a nan gida Najeriya. Ya dole mahukunta su tashi tsaye su yi abin da ya kamata na yin adalci ga 'yan ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.